This is the voice of America. The following program is in Hausa. To jama'a barkanku da barkan barkanku da zuwa ga shirye-shiryen sashen Hausa murya Amurka wannan la'asari a kan mu guda biyu ashirin da biyu da da ashirin biyar A Nijar ana jin mu a gidajen rediyon amfani na da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niya birnin kwani. A duniyar gizo ta intanet kuma a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. To jama'a barkan ku da wani marhaba lalini ne ali Mustapha Sokoto tare da Maryam Dauda nan daki muna watsa muku shirye-shirye a Washington DC ga kuma Maryam din za ta fara mana da kanin labarai. Masu bincike suna neman jirgin sufurin Algeria wanda yake dauke da mutane 116 wanda ya bace yayin da ya taso daga Burkina Faso babban birnin tarayyar Algiers. jami'ai a iraki sun ce 'yan bindiga sun hallaka fursunoni akalla 51 da 'yan sanda takwas a wani harin da suka kai kan wata tawaga a arewacin bagadaza to a gaishe ki maryam to bayan labaran duniya bayan da aka nemi a kashe shi a jiya jiran muhammadu buhari ya ce maganar boko haram fa batar da kama kawai ake mutane boko haram in suna ne an sa suna amma ba babu sha'anin addini a al'amarin nan babu kuma na kabilanci ta'addanci ne ni haka na fahimce shi to ga mutane da yawa sun yarda da magana nan tashi kuma suna ta cimma matsaya kan kasar gwamnati na ta iya tsaron lafiyarsu a najeriya sun yi haka ne domin barazana kamar wani ne wa general ya san me yake yi sunan boko haram boko haram din nan fa da ake kira a komai ya riga ya wuce nan akwai waɗanda suke shiga rigan boko haram suke so su cimma burinsu na siyasa ko ta halin kaka To ko bayan wannan muna da nasiha Ramadan yau za a yi magana zumunci kuma alhamis ce don haka akwai shirin sai bango ya tsage amma yanzu bari mu baku labarai ku sha tukuna. Masu bincike suna neman jirgin sufurin Algeria wanda yake dauke da mutane 116 wanda ya ɓace yayin da ya taso daga Burkina Faso babban birnin tarayyar Algiers. Kafar yada labaran Reuters ta faɗi bayanin da wani wanda baya so a san sunan shi akan cewa jirgin ya faɗo ne, amma sabanin haka kamfanin jirgin sufurin Algeria mai suna Air Algeria ya gaya wa manema labaran Wagadoga cewa har yanzu ana tunanin jirgin ya ɓata ne. A wani bayani da kamfanin Air Algeria ya yi, ya ce jirgin na dauke da fasinjoji 110 da ma'aikatan jirgin guda shida. Kamfanin ya kara da cewa fasinjojin sun hada da 'yan kasar Faransa guda hamsin, tare da 'yan Burkina Faso guda 24, shida daga Lebanon, shida daga Spain, shida kuma daga Algeria da sauran wasu mutane daga wasu kasashe. Masu bincike na dubawa ko ta yiwu jirgin mai kira MD samfurin 83 ya fada arewacin Mali tsakanin birnin Gawo da iyakar Algeria. Jiragen yakin Faransa guda biyu da ke yankin suna kan neman jirgin. To a Iraq kuma jami'ai sun ce 'yan bindiga sun hallaka fursoni akalla 51 da 'yan sanda kamar takwas a wani harin da suka kai kan wata tawaga a arewacin Bagadaza. harin ne alhamis da ya faru ne daidai lokacin da tawagar ke jigilar wasu fursunoni daga wani sansanin sojoji da ke can garin taji da ke da tazarar kilomita 20 daga shi babban birnin kasar tawagar ta je ta ci karo da wani bam da aka binne shi a gefen hanya sannan kuma 'yan bindiga suka buɗe musu wuta ƙasar iraki dai tana fama da ƙaruwar tashe-tashen hankula a kwanakin nan musamman ma a arewacin ta inda mayakan sa kai na suni suka kwace wurare da yawa a yunkurinsu na kafa daular islamiyya babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce ƙasa ta iraki tana fuskantar barazana to amma ya ce ƙasa na iya shawo kan lamarin muddin dai ta kafa gwamnati mai damawa da kowa mr banda ya jawabi ne yau alhamis da firayim ministan iraki ɗin nuru almaliki daga can birnin bagadaza kuma su mutanen biyu sun gana domin tattaunawa kan yadda za a warware rikicin da ya sanadin ƙarin tashin hankalin a cikin iraki ɗin kamata ya ce 'yan majalisar dokokin iraq su kada kuri'a zaben shugaban kasa a yau na alhamis da a ci gaba da kokarin kafa sabuwar gwamnatin bayan zaben da aka yi a watan afrilu watan iraq da maliki dan shi ake jagoranta dai ta gamu da suka sosai saboda danna tsirari 'yan sunni da kurɗa da ake cewa tana yi labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka Sojojin Isra'ila sun ci gaba da kai hare-haren jiragen sama da na tankuna wato da na tankunan yaƙi a Gaza a yayin da ita kuma Isra'ila ake cilla mata rokoki a daidai lokacin da ake ƙoƙarin cimma tsagaita wuta. Jami'an asibitin Falasɗinawa sun ce hare-haren na Isra'ila sun hallaka mutane akalla 20 da safiyar yau Alhamis dinnan. Sun ce yanzu waɗanda suka mutu sun kai 718 tun bayan da Isra'ila ta fara ɗaukan matakan dakile yunkurin Hamas na cilla rokoki a ran 8 ga watan Yulin nan. Sojojin Isra'ila dai guda 32 ne suka mutu. Sojojin Isra'ila sun ce an yi ta harbo rokoki masu yawa a yau Alhamis, ciki har da waɗanda ta ce makaman kariyanta ne a Dome suka yi ta cafkewa. A halin da ake ciki kuma, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka John Kerry na na birnin alkahira a sa na ganin an cimma matsagaita wuta a jiya laraba ya gana da firayim ministan isra'ila benjamin netanyahu da shugaban falasdinawa muhammad abbas da kuma sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ban moon ba a ce komai ba bayan wannan tattaunawar to amma ya faɗi tun farko wato tun farkon ranar cewa an ɗan samu nasara To babbar kotun kare 'yancin Adam a ta turai kuma ta yanke hukuncin cewa ƙasar Poland dai ta keta 'yancin wasu mutane biyu da ake zargi da ta'addanci saboda ta bar jami'an leƙen asirin Amurka su ɗaure su a wani wurin sirri da ake kira bakin wuri da ke kokon bakin wuri da ke cikin ƙasar. Hukuncin da aka yanke a yau Alhamis da ya nuna cewa Poland ta kasa hana cin zarafin Abdulrahim Al-Nashiri da kuma Abu Zubaida wanda aka kai su Poland tun shekarar 2002. daga bisani an kai su guantanamo bay na kasar cuba inda aka ci gaba da tsare su ita dai wannan kotun da ke strasbourg ta kasar faransa ta yanke hukuncin cewa poland ta saba ma wani tanaji na kudurin turai na kare 'yancin bil'adama kuma kotun ta umarci poland ta biya dala 135 ga shi siri da kuma dala 175 ga zubaida ofishin shugaban poland bolinislav komorowski ya ce wannan hukuncin abin kunya ne da kuma illa ga kasar Wata mata wadda aka yanke ma hukuncin kisa a Sudan bisa zargin yin radda da, ta isa wato ta isa kasar Italy tare da iyalinta a yau. Ita dai matar mai suna Maryam Yahaya ta isa birnin Rome yau Alhamis dinnan tare da mijinta da 'ya'ya biyu, ciki har da ɗan jinjirin da ta haifa a lokacin da take a gidan yari. Kasar Italy da Amurka sun taimaka wajen ganin ita Maryam ta samu 'yanci. Mataimakin ministan shige da fice na kasar shine ya raka ta a jirgi wanda ya tashi daga khartoum Shari'a maryam dai ta jawo allah wadai daga kasashe da yawa mahaifiyar ms ibrahim dai ita krista ce mahaifinta kuma musulmi ne uwarta ce ta ɗauki na wayarta tun lokacin da mahaifinta ya bar su domin kawo muku labaran duniya daga sashen wasu murya amurka a birnin washington dc ne to jiya jim kaɗan bayan yunkurin kashe shi da aka yi na kira kuma na hira da tsohon shugaban najeriya jan muhammadu buhari kan halin da najeriya ta samu kanta a ciki na maganar lalacewar tsaronta abinda ake yi ana cewa boko haram a kashe yara suna bacci a makarantu a kashe mutane a majami'u a kashe mutane a masallatai a kashe mutane a kasuwa babu addinin da ya dole saboda haka boko haram in suna ne an sa suna amma babu sha'anin addini a al'amarin nan babu kuma na kabilanci ta'addanci ne ni haka na fahimce shi ta'addanci ne kawai ba shakka ka daɗe kana magana janyo hankali game da batun wannan eh, rashin harkan tsaro dinnan kuma bisa ga dukkan alamu eh, babu alamun cewa abin ne yana sauki sai ƙara muni yake sosai to yanzu ka kaɗe wannan abin zai canja wani abu daga abin da aka san kana yi ko daga ka ko daga wasu matsayi da kake ɗauka ko me yo me zai canza eh? ba wani abin da zai canza kana da wani fata ko tunanin cewa akwai yadda za a shawo kan wannan harkokin wannan taɓarɓarewar tsaro ɗin nan da gashi nan yanzu ya zama ruwan dare a ko'ina a Najeriya? Wannan haƙƙin gwamnati ne. Amma kana ji za su ah, iya yi ranka daɗe zuwa yanzu daga abin da kake gani? Abin da za a fahimta shi ne ko mutane sun so ko ba su so ba. Duk abin da babu adalci ba zai ɗore ba. Allah ya ma Najeriya a ƙasa mai arziki ya bata al'umma masu musiya amma rashin da'a da cin hanci da rashawa ya ma najeriya ne da dabaibai kuma imani ya raunana saboda haka ba a zauna lafiya Allah ta'ala ka saka arewa to janar muhammadu buhari kenan a shirin na dare za ku ji karin bayani daga wurinsa daga bauchi kuma garin su shek dahiru bauchi wanda shi ma kun san an kai mishi farmiki a daidai lokacin da ake kai wannan akan buharin jiya kaduna abdulwahab muhammad wakilinmu na bauchi ya dauko mana ra'ayin mutane kan yadda su ma suke kallon magana taɓarɓarewar harkokin tsaron na a ƙasar sunana alhaji ya abubakar dawa cali daga bauchi arewa wato su suka yi tukuci da damo aka ba su kububuwa ya sare su aka yanzu kuma ba wurin daurawa duk wanda rufin hawa kansa sai ya karshe kullum babba yana ce da inda ya fi na yaro to bana abin sai yaron ya hanga ya fi na babba inda Allah ya juya kenan kuma an yi kuna an gani an yi ma malamai an gani yanzu an sake maimaitawa gashi an zo kuma kullum wannan abu da ake gani kamar zai bari ai sun ɗauke shi kamar musu ne wannan abu ya kai farilla yau shekara hudu kenan ana bugawa kuma mitin an yi sau dubu hudu ba abin da ya canza su kansu sojojin ma da ake alwashi da suna najeriya sun zama yadda kasan sojojin indomin saboda haka wannan abu da kaga ake yi wallahi tallahi fere da gamma ai gwamnati ba karya bane wallahi tallahi in taso a bari sai a bari amma da yake da abin da suka ga dama suke yi mai gora na yi mai fito na yi saboda haka kowa jan nasa yake a gidansa a cire miliyoyin kuɗi ka ji kaman kuɗin na yadda kasan an yi ruwan na sama yadda kasan ruwan ogas amma an jima sai ka ji shiru an jima ka ji an kashe wani saboda haka mai yaudaran kansa ma cewa wai wannan abu muna ganin wai zai kawo kusa wallahi ƙarya ne su suka san abin su sunana nasir ibrahim darazau daga bauchi Eh to mu abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan yanzu na kuncin da muka shiga da halin da muka shiga na rashin tsaro ne mukan hallaka shi da siyasa ce don yau ina ga janar buhari ran wanda nan ya yi magana akan gwamnatin tarayya don ta gyara zamanta ya ba su shawarwari saboda abubuwan da ake faruwa amma ya fito ya faɗi ra'ayinsa ran talata sun mai da martani yau gashi jiya laraba bom ya tashi da motarsa a kaduna mi ina za ka je ga ƙasar nan ko daƙiƙin ina ne ya san wannan zai ce maka babu ɗayan biyu wannan siyasa ce sun yi haka ne domin barazana kamar wani ne wa general ya san me yake yi saboda dama ya yi magana kuma ga kuma abin da ya sake faruwa da shi domin idan gwamnati tana son gyaran tsaron nan shine zai fi mata mafi sauki a najeriya haka 'yan matan chibok na nan da ana so a karbo su da 'ya'yan wasu ne ina tabbatar maka ko da za a rasa rayuka ko da ya za a yi da an karbo su saboda menene 'ya'yan marasa galihu ne 'ya'yan wanda ba su da karfi ne 'ya'yan talakawa ne shine aka yi burus da su dr bawa wasai mai sharha ne a kan sha'anin tsaro ya ce abin da ke faruwa a ƙasar halin yanzu ya wuce zancen boko haram ya kamata yanzu mutane su sani sunan boko haram boko haram din nan fa da ake kira a komai ya riga ya wuce nan akwai waɗanda suke shiga rigan boko haram suke so su cimma burinsu na siyasa ko ta halin kaka an yi haka an kashe uh, general muhammad shiwa an ce boko haram an kashe aig a kano uh, retired uh, kwanaki can da jimawa an ce boko haram an kashe kuma retire controller general na prison a azare an ce boko haram idan ka dubi waɗannan mutanen da ake kashewa ka dubi da waɗanda kuma aka kawo masu hali jiya da yau menene alakarsu da boko haram misali zan baka da ɗahiru bauchi ɗahiru bauchi nan fa su ɗan boko haram ɗin ne ma a wancan zamanin suka ce sun yarda da shi sun amince ya wakilce su ya magana ɗahiru bauchi nan kuma allah ubangiji ya taimaka yana da rai har yau shi ya fito ya gaya wa duniya cewa ya fuskanci abin da ake ciki ba gaskiya daga ɓangaren gwamnati to waɗanda suka faɗi wannan su da yau kuma za su kai a cikin suna so su ɗauki rayuwarsa wannan gaba da nake so jama'a su fara ganewa dalilin da nace hankalin mai yankan kaba ya kamata ya koma barina bayanai kenan da kuma sharha a dangane da harin bom da ya faru jiya a garin kaduna abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya sun to a gaishe ka abdulhab to yanzu yanzu muke samun labarin cewa akwai alamar wani ko bom ne ko nakiya ko wani abu ya tashi a kanan dabo a kusa da sabon gari muna ta da muhammadu salisu rabi wakilin mu a can kano muhammadu kana ji na ina jin ka Ali. to me ya faru a gurguje a takaice wato bayanin da muka samu zuwa yanzu shine Ah, akwai tashar da ake ɗiban fasinja zuwa jihohin kudu maso gabas hmm. da kuma kudu maso yamma a tashar ne ake tunanin wani fasinja ya je da abun fashewa a cikin jakokuna domin ba a barin kowace mota ta shiga gurin tun lokacin da bom ya wani ya shiga da mota a bara ya kashe mutane eh. so tun lokacin aka hana mutane shiga saboda haka an shiga da bom ɗin ne a cikin jaka aka ajiye kuma daga baya aka tashe shi to me banna da abun ya yi zuwa yanzu daga abin da kuke ji to yanzu a yanzu dai su jami'an tsaro sun suna gurin sun hana kowa shiga so ana jiran yanzu kwamishinan 'yan sanda na jiha zai je gurin shi zai wa manema labarai bayani irin abin da suka samu da kuma irin fannar da bom ɗin yi to mun gode muhammadu da zaran kun samu ƙarin bayani sai ku tuntube mu mun gode kwarai da gaske to um, in an jima da dare yau muna son mu je ra'ayinku ne kan wannan maganganun tsaro da muke ta fama da su wallahi babu tsaro kwata-kwata a ƙasar nan ko kaɗan wallahi a kan talaka sai a kashe talaka ɗari hukuma ba za ta yi wani abu ba amma da an taɓa ɗaya cikinsu wallahi tallahi za a ga kai ma ba ma sai an gaya maka ba wannan cikin point ni ban ga wani amfanin sa ba ko ba gaskiya ba suna ƙara kansu ne da su ake kashewa wallahi na rinƙa da darajar ƙur'ani da an bari abinda muke so ku gaya mana a shirin mun na dare kuna ganin ashe wai lokaci bai ba da jama'a za su daina dogaro akan ma'aikatan tsaro su kare su su jama'a su san abin da za su yi don su kare lafiyar kansu yanzu ga jumai Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Wa alaikun salam. Na na Umar. Yaro dai tun daga haihuwarsa wajen wata bakwai ya fara yin ciwon kunne ina yin ruwa ne. To kuma har yanzu da yaron a tilla shekarar su goma za ta kai sha ɗaya. To kuma an ka kai shi asibiti sai lokaci daban-daban an wanke kunnen amma kuma daga baya bayan an gama wankin bayan kamar wata biyar ko shida sai ruwan ya sake fitowa a kunnen hmm. to shine nake ganin ko za a samu wata mafita kuma saboda abin ne sai an faɗa eh, wato mafitan a nan shine wato ba za a dai hakura ce ba za a ci gaba da zuwa asibiti ba a ci gaba da zuwa asibiti amma yana da kyau a ce idan ka je idan har ba a yi a da ba wannan ruwan da ke fita ya kamata a ɗibi wannan ruwan a je a auna a kai shi da na'ura a auna yadda za a gane ko wani irin wani irin kwayar cuta ke fidda wannan ruwan sa'annan wani irin magani za ta kashe wannan kwayar cutar da ke fidda wannan ruwan ana iya yin hoto don a ga daga ina ruwan ke fitowa duk ina abubuwa ne da ya kamata a yi kafin ma a fara bada magani kafin ma a kai ga wato wanke kunnen domin wanke kunnen kawai ba shine an san ba dole sai an yi wa'annan gwaje-gwajen sannan a iya sanin wani irin magani kuma wani lokaci ba wai magani ɗaya bane tunda a lokacin da kai wannan gwajin za a fito maka da magani kala wajen goma da za su iya warkar da wannan ciwon to a hankali a hankali shi likitan kuma zai zaɓi cikin waɗannan magungunan wanne ne ya fi dacewa da wannan cutar domin a shi aka amfani da shi a samu waraka. To a takaice da yawwa to a malami na gaba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Siraj Bello Siraj. Ta. To tambaya ta anan ita ce likita. Mutum ne duk sanda ya yi wanka ya amfani inda ya wanka to inda ya wanke kansa da ruwa ya zuba kan shi ruwa to yana yin fama da zazzabi mai karfi da ciwon kai kuma duk sanda ya kowane irin ruwa ne ko ruwan sanyi ko ruwan zafi in har ya wanke kansa da ruwa to yana fama yakin zazzabi mai karfi da kuma ciwon kai. Haka. Eh na fahimci wannan wato yi eh, na fahimci wannan laluran da yake faɗi kuma a gaskiya ban san wata shawara zan bada ba don ni ma na sha samun irin wa'annan za ka ga wanda idan dai har ruwa ta mai duka ko yana waje ne haka na aka fara ruwan sama in dai har ruwa za ta shiga gashin kansa to ya dingi ciwon kai kenan ba zan iya ce mashi ga takamaiman abin da ke iya kawo haka ba illa cewa yanayin jikinsa ba fatan kansa ba ta son ruwa ya taɓa. eh ruwa amma kuma ina rigata eh, eh. eh bari ban tare numfashin ka ba mun yi magana yana maganan har ruwan zafi fa kwarai ha shi ai wato kan gashi na shi kan kan fatan kan shi baya son ruwa ne gaba ɗaya ko ta zafin ko mai sanyin shi ruwan ne kawai gashin ka bai so inda zai zai sati eh ruwa ba ta tafi kan shi ba to ba zai yi wannan ciwon kan ba to wasu mutane haka suke su yanayin su kenan ba su san wasu abubuwa a rayuwarsu to maganinsa ko shine kawai ya guji wannan ko kuma ya je a duba dan kaman dandruff idan mutum na da dandruff wato wasu suna cewa a motsanin kai mm. idan yi yawa a gashin sa yana iya ja masa hakan nan to yana iya zuwa ya ta kwabo tukunna sannan a duba gashin a gani a duba fatan kan a ga inda wani lalura akan a fatan da ke ja masa wannan har yake haddasa masa ciwon kai to aka yi wannan za a iya fahimtar ah, ko me yake ah, masa sanadiyar haka ɗan gani abin amma wani lokaci kuma ba za a gane komai ba illa dai cewa ruwan nan ne kawai baya son ta jiƙa mashi kai. to likita mutum zai zauna kenan har abada ba wanke kai. eh to a ya danganta wani lokaci in aka fahimta ba wai in ruwa ko kaɗan ba ne ya kasance in ruwa mai yawa ne ya tafi kan shi kamar wajen wanka tun da za ka kwarara ruwa ne a ka to irin wannan sai ya rika dabara da zai iya goge kansu da ruwa ko a tawul da wasu abubuwa ba tare da ya jika kan ba. Mm. kuma ya rika rage ya rika rage suman kan shi domin wani lokaci in suman gashin kai ta yawa shi ma yana haddasa ciwon kai ga wasu mutane hmm, to Allah ya sauke malami na gaba assalamu alaikum wa alaikum salam suna na Muhammad Awwal to ni matsalar da fama da ita ita ce ɗan sati uku da suka wuce haka da yake muna da wuraren aski na public to akwai aski da na je na yi akwai ɗan kyalle da ake ɗaura mutum a wuya haka to bayan an hmm. ɗaura mun an aski zuwa yamma sai na ji gefe tashi da tashin wuya na yana mun kai tsaye bayan na hmm. kusa kuma ce wasu na kuma ya soma haka na je asibiti aka bani wasu magunguna da abin shafawa bayan na shafawa na wani lokaci sai suka mutu da kuma maganin yana karewa sai suka kuma dawowa hmm. sai na da to bari ko sai shawarar da za a iya bayarwa. Hmm, na'am. Ah, wato abin da ke faruwa don ah, shine idan wani na da wata cuta a fatarsa idan kyallen da aka yi ma amfanin a wannan bangaren fatan shi aka dauka kuma aka sama wani to shi ma wannan da aka sama yana iya kwasan wannan kwayoyin cutar shi ma ya fito masa kamar yadda ya fito maka shi ya sa maso yawanci mukan ba masu wato ah, shagon aski cewa su rika amfani da tissue paper wa ko toilet paper hakan ne shi za a sa a wuyan a maimakon wannan kyallan domin sukan sa shi ne kafin su ɗora maka ɗayan rigar da za a sa domin ya hana gashi bata ma a kaya to su abin da aka yi shi ne sai amfani da tissue paper wanda zai kare ma to tissue paper din an aka gama ma mutum ɗaya amfani za a za a wato dunkule shi a yar ne ba za a ƙara ma wani amfani da shi ba kamar yadda ake shawarin cewa idan mutum ya aka yi mutum ɗaya allura da bakin allura ɗaya a yadda shi kada a kayan wani shi ma haka yanzu ake ba su shawarar cewa su daina amfani da kyalle yadda zai iya ɗaukar cuta daga jikin wani ya sa ma wani to masoyanci irin kurajen da kake faɗin nan wanda bayan ka sha masa magani na ɗan sati ɗaya ko biyu haka ka daina kuma sai su dawo to an fi samun shi a kurajen da ake da ke wanda ake cewa fungal infection wato wasu cututtuka ne wani wani kalmar cuta ne da ake cewa fungal infection shi sai ka sha masa magani na tsawon lokaci domin lokaci ma wata biyu a jere kafin ya bace daga jikinka gaba daya so idan shi za ka ga idan ka sha maganin na sati ɗaya biyu zai bace amma kana daina kuma sai dawo so abin da za ka yi shine ban san irin maganin da likita ya baka ba amma kana iya koma wajen likitan sai ka ba shawarar ka gani a cewa an ce ka sha maganin na wata ɗaya haka ya kamata a sha ko wata biyu to wannan zai yi da kashe duk kwayan cutan ka rabu da shi wannan lalura gaba daya To ko kuma ma likita tunda ka kun kila kun ba masu aski shawarar cewa su rika amfani da tishu ko toilet paper sun ki mm. idan mutum zai mm. je aski ya je da nashi. Yawwa to wannan shi ne dabara ɗaya kenan yana iya zuwa da nashi da kayan askin ma komai ya rike nashi kawai sai dai ya ce zo kai mu aski amma ka aje naka eh, abin nan kyallen da ma'askan gefe ya shi sai a amfani da wanda ya zo da shi. To malami na gaba. Mai magana Abubakar Halifa gaba me ke kawo mutum da yana yin fitsari za ga fitsarinsa yana fita da karfi amma kuma sai ga daga karshe fitsarinsa ya zo yana fita kaɗan kaɗan wani lokacin ma sai yana matsa marasa sannan ga fitsarin yana zuba. eh to wannan abubuwa sun karkace da suke iya kawo haka yana iya yiwa da madangaci na ɗaya shekaru idan matashi ne sau da yawa za ga sai da in yana da kwayan cuta ne a marasa ita ke iya kawo haka ga tsofaffi kuma mun lokaci akwai wani tsokan nama da ake cewa prostate in ta kumbura ita ma tana iya jawo haka sa'an nan ga matasa ma haka wani lokaci idan mutum ya samu ciwon sanyi wanda kamar wato wanda ake cima wa ciwon sanyi wanda mutum ke iya ɗauka ta hanyar jima'i to irin wannan idan bai je asibiti aka bashi magani yadda ya kamata ba sai ya je ya sha magani kaɗan kaɗan ciwon ta mai lahani a ta mafi tsarin nasa to wannan ma zai sa da farin yana fitsari za a rika samun irin wannan matsalan ga yara ƙanana kuwa kamar jarirai da yan mata eh, ƙananan yara yan makaranta in ka ga hakan na faruwa to maso yawanci akwai wani ɗan tsokan nama ɗan ƙararrami wanda yake toshe inda fitsari ke fitowa to wannan abin da ake akan yi aiki ne a cire shi ga nasu amma ga wanda ya kasance kwayan cuta ne suka haddasa haka to sai an yi awon fitsari an gano wani irin kwayan cuta ne ta haddasa haka kuma a bashi magani daidai a laluran nasa a saboda haka dai ba za a gane ba sai an yi bincike kenan ko a sai an yi bincike dole sai an yi cikakken bincike mm. to malami na gaba za a iya bincike ta yin ko za a iya bincike ta ɗiban fitsarinsa eh. ko kuma a yi masa hoton ultrasound wani lokaci ma har sai an sa wata na'ura ta gabansa wanda za ta iya leko cikin mafitsaransa ta ga wani irin lalura ne ke wurin har a yi kai masa abin a san irin maganin da za a bashi. Ma sauraro abin da ya sawaka kenan sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri. A huta lafiya. Karfe goma sha ɗaya na safe da minti ashirin da bakwai ga Maryam da labarin matakaici. Masu bincike suna neman jirgin sufurin Algeria da ke dauke da mutane 116 wanda ya bace yayin da ya taso daga Burkina Faso babban birnin tarayyar Algiers. Kafar yada labaran Reuters ta faɗi bayanan da wani wanda baya so a san sunan shi akan cewa jirgin ya faɗi ne. Amma sabanin haka kamfanin jirgin sufurin Algeria mai suna Air Algeria ya gaya wa manema labaran Wagadoga cewa har yanzu ana tunanin jirgin ya ɓata ne. Jami'ai a Iraki sun ce 'yan bindiga sun hallaka fursunoni akalla hamsin da da 'yan sanda takwas a wani harin da suka kai kan wata tawaga a arewacin Bagadaza. Harin na yau Alhamis ya faru ne a daidai lokacin da tawagar ke jigilar wasu fursunoni daga wani sansanin soji da ke garin Taji mai tazarar kilomita 20 daga babban birnin kasar. to a gaishe kamar da bari mu ja miki bulki anan jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai karfe tara da rabi na daren yau kamar da na ce in mun zo muna so ku kira ku ga mana ra'ayin ku game da lalacewar harkokin tsaro a najeriya da ganin cewa wai ashe tunda da ma'aikatan tsaro da matakan tsaro da sun kasa aiki a najeriya lokaci bai wanda ya kamata jama'a ta wata hanya su samu hanyar da za su iya kare kansu mun yi babban rashi na dan uwa dan jarida a sakkwato wato Shehu Muhammad Kidadawa tsohon janar manaja wato shugaban gidan rediyon Rima rediyo da ke can Sokoto da Allah mashi cikawa a farkon makon na ranar Litinin din da ta wuce bayan ya daɗe yana fama da rashin lafiya. Allah ji shehu Allah rahamshe shi ya baiwa iyalinsa haƙuri mu kuma Allah ya samu cika da imani yanzu kan a madadin dukkan ma'anan sashen wasu murya Amurka musamman ita Maryam da wadda ta bada umarni julie leathers gration da kuma injiniya dinmu nelson ali mustapha sakwata ne a nan sashen wasu na murya amurka a birnin washington dc inda muke misalin karfe 11:30 na safe sayan an This program has come to you from the Voice of America, Washington.